sadaka ba ta taɓa tauye wata dukiya ba babu dukiyar da aka rinka yin sadaka da ita sannan wannan dukiya aka ce ta tawaye babu ita ba a yi ta ajiya ba ba ta a yau gobe ma ba za a yi ta ba an gane ko wannan na ƙasar dukiyar malamai suka ce a haƙiƙaninsa ba ta tawaya dan mutum ya yi sadaka ya sadaka ya zo yanzu bai da dukiya a ai wata musibar ce da Allah ka ɗauke maka ta sanadiyar wannan sadakan. da yanzu kila ana maganan ba dukiyar ne ko ba ka raye ko ba lafiya ko ga ka kana sallah sawun gaba amma da yanzu kila mutum na gidan yari an gane suka ce na iya ɗaukan wannan ma'ana suka ce a'a abin nufi shine ai bai ta waya ba a gidan lahira ka yi transparent ɗinsa ne kamar yadda kake kreditin account ɗinka mene ta fi ne tafi tsada ne tsakanin euro da dala da pound euro ce ta bi ita ce babban ko to kamar yadda kila kake da account ɗin wannan kake lodawa a nan to fiye da shi kake ijewa a lahira kun gane magana ina kake jin za ka fi tsananin bukatuwan taimako tsakanin duniya da lahira lahira to sai aka ce kuma an maka tanaji a lahira a nan kuma yana karewa kakan ji an ce wane da hamshakin mai kuɗi ne haka ne ana samu ko da wane shi ke da kuɗi yanzu wane ya fi shi kuɗi duk yana faruwa ko to amma ita lahira ba ta karewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta ce mafi alkhairi kuma mai wanzuwa ba a zuwa lokacin da za a ce babu ita a nan duniya ko dole sai an yi taho mu gama ko dai a wayi gari ga tarin dukiyan malam ka an ce mutum baya wani wani bawan allah allah ji kasar rahama a garin zaria na san duk mutan zariya na galibi za a san shi dan kumbo mai kemis liman masallacin umar bin khattab na yanzu a rimin famfo a zariya mutum ne mai taimakon mutane kemis yake da shi mu dai tun muna yara mun taso mun tadda su a manya ne kuma har muka fara girma ba su daina aiki alkhairin da muka san sana'i ya rasu cikin dare aka kawo wani rangaranga bai da lafiya dan shi ake kwankwasa ma komin dare an kawo mara lafiya ya fito ana kwankwasa aka ce ai yanzu gawansa ce a kwance shi ma gobe za a sallace shi mara lafiyan kawai sai bai tashi ya zauna rike shi fa ake tashi ya zauna ya warke ina fata mun fahimci wannan to duk halin da kake ciki ka sani allah ya maka bai wadda wani yana fatan da zai zo inda kake shi yana ga ita kenan duniya ta kai mishi in kuma ka ce sai ka fi kowa a duniya to za ka mutu ba tare da kai abin da allah yake so ba lokaci zai kure maka lokaci zai kure za mu je a gaba allah ya taimake mu mu aikata alkhairi